jiya ne dai suka zo shi da daddare misalin karfe daya na dare da suka shigo sai suka tsaya a hostel din baki bakin hanya yanka suka fara yi ma da mutane suka fara ihu suka ga ana ta guduwa kawai sai suka buɗe wuta suka harbe mutane kawai suna shiga kowane ɗaki suka shigar da mutane sai a buɗe wuta ina an tabbatar kowa ne sai a shiga wani ɗaki to na hostel din can da muka ji ƙaran harbi da ihu sai muka diddiga daga windows muka yi cikin jeji so mutanen da suka gani jeji sai suka biyo bayan mu suna ifi suna harbi suna bin bayan mu suna ifu suna kuɗi ah, stop stop haka da toci a hannun su haske su haskawa to mu kuma mun cikin jeji da waki da gonaki dai haka muka shiga can kamar misalin karfe biyu na dare sai har ya tsaya muka daina jin motsin komai mun kuma muna ta gudu ma ba san ma ina muka yi ba kace lokacin da suka zo daga farko dinnan yanka mutane suka ba fara yi a cikin ɗakunan kwanan ɗalibai da suke kusa da bakin hanya eh sun fara yanka ne suna yanka mutane to da in ya yawa mutane suka ga intu ya yawa kowa ya jike yana gudu kawai sai suka buɗe wuta suna tarbin kowa ma ba wani abin da suka faɗa ko suke faɗa da aka je su su waɗannan maharan ba sa faɗa ko bai kawai su su ne mun suna shiga ɗaki ɗaki kawai suna harbi wurin da suka fara kai farmaki ɗin nan eh, waɗannan ɗakunan kwanan ɗalibai kamar ta wannan wurin da ke kusa da baki hanyar akwai ɗalibai da yawa ne a wurin kamar ɗakuna guda nawa ne akwai ɗakuna ya fi 25 ma a ciki yan sunan hotel din admin ma yawanci yan Airbnb ne a cikin hotel Wato yawancin waɗanda suke cikin wannan gidan kwanan ɗaliban kamar yara ne waɗanda kwanan nan suka fara makarantar kenan. Eh su ne yawanci yan Airbnb Lokacin da suka biyo kuɗin nan kace suna haska muku toci suna magana Wani magana da Hausa suke ko da wani yare suke yi. Eh, suna yi da Hausa wasu suna cikin suna fitiya amma yaren masu su ba irin kamar wani irin maganar su ba irin maganar normal irin na maganar ba an san kamar irin wasu kanuri kamili aka kai ki kira ki kira ki kira eh. ki haske sosai ki haska addini bayan da gudu ni kuma da yawa da ki an tsere su kai aka farma da cikin jeji ana ta gudu bayan da kuka gudu kuka shiga jeji me ya faru da mu suka gani ta suka dole irin ganin bani sai suka koma kawai suka zagaye cikin makarantar su ta hajji saboda ni da ke mun gudu sun dole ganin bani sai ta buɗe wuta a cikin makaranta ɗin haka har zuwa misalin karfe biyu tun karfe ɗaya har misalin karfe biyu suna wannan dakatarsu. Akwai jami'an tsaro a nan kusa da makarantar ne ko dama kwata-kwata babu jami'an tsaro a wannan wurin? Jami'an tsaro duk suna kusa da zuwa su da samu zuwa wani su da su gani da safe. Bayan mun fito da kun hanya muna neman mutum tafiya gida. Sun fita fara zuwa kuma. Wato a yau kenan da ɗazun nan da safe. Eh, da sun kafi misalin kantin da haka. Lokacin jami'an tsaro suka fara zuwa? Eh suka fara zuwa suna ɗan dubawa da dawo da sun mutane su kare da mutane makaranta ce kana da